الحمد لله رب العالمين وصلى الله على ومن بإحسان إلى الدين أما بعد الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أنا يوم من في يبنكو ويوم مثلا ربيع مثلا ربيع ربيع أول يا ربنا wannan shi ne zama darasin na ashirin littafin tauhid daga littafin daga sahih bukhari littafin da yake da zafin hamsin da takwas a jikin sahih da hamsin da biyar Allah ya kai mu da ya yi da cikin bakwai da ɗari da ya ya yi kan saurara mai talatin da uku kuma saura a jindai ɗari da shirin da tara a da ka da ya rage kuma Allah ya fi shauka da ya samu nuna yi ɗari da goma sha shida a ɗari da goma sha shida da kuma da ƙarshen hadisi na ƙarshe suna ziyarar da shi da tsarin da shi ƙarshen sau da tsari hadisin tsarin misali da fi fasani ala misali da fi fasani insha Allah wani za mu ci gaba da wannan darasi za mu ci gaba da hadisi ba su 20 da قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة باب هيك مثلا أصبح من الله سبحانه وتعالى ومسلم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ألا يجي يومئذ أو نرى كالقيامة أبواب nan gwamna na wasu za a gwamna su na haske shi ne yake cewa aibin na yawo kasa sun haske su kyau me yasa cewa mun haske saboda na zira su za su kalla za su yi da sau da wasu ya zuwa ai yanzu kulla yau ne wajen illa kamar da sun haɗa ma'ana za a ba su dama ta'ala game da shi da lafazin ibn jarir al-tabari ta hanyar mutuwa ibn hisham raqi an wai bi na aba sannan kuma ab ya rawo shi a sharaba an isra'il lafazin shi ne liman yanzu ila ja'a علاج الآن وأجواده وخلده ونعيمه والأمان ينصره أحياء من أقوال التي تتكلم irin aljanatun da aka bashi da fatarsa da kuma yayinsa da ni'imarsa da gadajensa مسيرة الإنسان وأكرمهم على الله تعالى أنه إلى وجهه رسوة وعشية وإذن يتكلم بيته subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci na mamarece da kuma lokaci na yamma wannan din ba ta yi ne eh akwai wanda za su dinga ganin ubangiji a irin wannan yanayi wannan kamar yana yin ishara ne zuwa ga hadisin da Abd ibn Humayd ya fitar da Imam Tirmidhi da Tabari a cikin tafsiri بسند صحاه الحاكم ثاني الصوير ابن أبي فاختة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مدال ساكتا إن أدنى أهل الجنة منزلة إن أكجي الجنة أكي تجير متاني أكي نأي ذويت أي أغبا نبي يبيوش نأكو يبيوشي wanda shine na ƙarshe daga kansa ba wani wanda za a iya cewa wannan shine ƙarshe a aljanna wanda yake shine na ƙarshe a aljanna shine mutumin da yake laman yanzuru ila ila laman yanzuru fi wajhi rabbih shine wanda zai dinga kallon fuskar ubangijin sa subhanahu wata'ala fi kulli yawmin marratayn so bi a rana aga Allah ya ce wujuhun yawma idhan nadira nadira ila rabbiha nadira minan minan nudra wan nadara shine haske kenan saboda akwai fuskokin da suna nan farare ne akwai kuma fuskokin da bakake ne su saboda halin da za su su kamar da Allah ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wannan hadisan da malam da Imam al-Bukhari ne kawo hadisai kusan goma sha wani abu wanda idan ka lura zaka ga wannan babin shine babin da ya fi kowanne tsayi a cikin kitabut tauhid ga ya fara daga hadisi na da da talatin hudu. har ya kai 7,447 kaga hadisai goma sha uku kuma akwai dogayen hadisai a ciki <coughs> to wannan ya kawo matsala ce ta ganin ubangiji subhanahu wataala wanda annasu fihi annasu fihi yalqasimuna ila mazhabai mutane sun kasu kaso biyu mazhaba biyu akan ganin ubangiji subhanahu wataala ahli sunnati jama'a sun tafi akan cewa za a ga ubangiji subhanahu ta'ala na alkiyama kuma gani na ido a irin tsarin da Allah ya so ya ga dama ne dalilinsa saboda Allah maɗaukacin sarki ya nassanta cewa za a gan shi yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira <coughs> zahirin nassin abin da yace za su yi kallo zuwa ga ubangiji kuma ita abin na annabar wa ru'ya idan suka yi ta'addi zuwa ga ila idan suka yi ta'addi da ila to suna nufin gani na ido ba wai nazari na na tunani ko ganin zuci ba kuma Allah maɗaukacin sarki ya goranta wa kafirai ke cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna su wa'annan ranar alkiyama Allah zai zai samu su shamaki ai ba za su gan shi ba ke masana alisunna suka kafa hujja da <coughs> faɗin Allah maɗaukacin sarki a cikin a cikin alƙur'ani mai girma um, ila rabbiya nazira za su ga ubangijinsu da kuma wannan an rabbi yau mai idilla mahajjubun sannan kuma abin nan innan lazina ya ma أنزلنا من ال... من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ولا يسأل يا الله الله سبحانه وتعالى لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم Allah ba zai kalle su ba ranar alkiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba daga ce to Allah ba zai kalle su ba shi ba zai ba dama kuma ta kalle shi to kuma ga hadisai rututu da suka zo suke nuna cewa ba a ga ubangiji wannan shine ra'ayin ahlus sunnati wal jama'a amma mu'tazila da jahamiya da khawarij da kuma shi'a a rawafid da kuma wasu daga cikin zaidiya sun tafi akan cewa ba zai a ga Allah ba <coughs> suka ce saboda dalili na hankali da kuma dalili na nassi suka ce a hankalce shi gani ba zai yiwu ba sai wasu abubuwa sun faru na ɗaya sai abin da za a gani ya tattaru ya bugu kamar a ce an buga an yi printing ya zama printed a jikin ƙwayar ido kuma abu baya zama ya ɗamfari da ƙwayar ido sai in ya zama yana da wuri domin ita ƙwayar idon za ta fuskanci wurin ne sai ita ratina ta haska ta mara idan sai ta ɗauk hoton abin sai ƙwaƙwalwa ta fassara Wani aka ce za a ga Allah a ce wasu kenan an wa Allah waje ka ce kuma don haka shi Allah ba zai yi wa masa gani ba ba zai yi wa masa jiha ba saboda su a wajensu suna cewa Allah baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya kaza baya kaza baya kaza da haka shi kamar yadda bai waka yake cewa shi yana tajalli ne cikin babu don haka ba da ba da ba in ka haɗa su za su zan babu to kenan ne kenan a hankalce babu ɗin kenan <coughs> ba zai yiwu ba sai suka ce so kuma sannan a jimburin mu'tazila su ma suke cewa a ba zai yi ba ainihin sharɗin mar'i an ya kura fi jihatin wallahu na anil jiha Allah kuma ba shi da waje waje ka'inat ne samun muni kasantattu su ne suke da waje ma Allah ba zai yi ba sannan suka kafa hujja da waɗansu maganganu na hankali masu zurfi wanda ma ba lalle ne mutum ya iya kanta ba alqadi abdul jabbar ya yi maganganu sosai da gaske akan wannan matsalolin da sauran mu'tazila wa in kana almutaakhiruna min aljahmiyya suna tabbatar da ru'ya amma ba a irin sigar da ahlus na wal jama'a suke tabbatar sun kafa hujja da nasi suka ce ai Allah ma da kansa yake cewa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara absara ai ido la tudrikuhu suka yi wani takhrij falsafi akan idraki cewa ba yadda za a yi tun da shi ido halitta ce wacce take da geji kaza da kaza sai suka ce to har al'ahira ma ba zai a ga Allah ba. <coughs> sannan mutajila suka kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala lokacin da annabi Musa yake cewa Walam walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay qala lan tarani suka ce to ga shi Allah ce ba ka taba ganna ba suka ce lan dinnan kuma in ta hadu da fi'ili mudari'i tana nufin abu ba zai yi ba har abada da aka shari ya tsawaita bayani akan wannan sun ce lan ai lan abadan da aka wannan lan ce zamakshariya a wajen su zama shari cewa tunda ya ce lan rani ba za ka taɓa gani na ba ma'ana a duniya da lahira to malamai sun masa raddi da mayar da martani akan cewa ba zai yi ba wannan lan rani din <coughs> tana nufin madumta kana da rayuwarka ta duniya amma dalilai sun nuna cewa wayanda Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima ranar alkiyama za su ganshi wannan shine khulasar abinda babu ya kunsa Imam al-Bukhari yana kan mazhabin Ahlus Sunnah wal Jama'a shi yasa ma a cikin kitabut tauhid din ya kawo hadisai da suke tabbatar da ganin Allah domin ya raddi akan jahmiya sai da ma kitabut tauhid war radd ala jahmiya Imam al-Bukhari Ahlus Sunnah ne 100% ba dan bid'a bane ba kuma ya bid'a Allah ya ji kansa da rahama قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد أو هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا قال الإمام البخاري حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم ابن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا an karɓo daga jarir <coughs> ibn abdullahi al-bajali Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama muna zaune a wajen manzala sallama iz nazara ila al-qamar laylatul badri to manzala sallama sai daga kai ya kalli wata a daren 14 daren cika sai manzo Allah yake cewa oh innakum satarawna rabbakum ku fa za ku ga Ubangijin? wannan a riwayar a qais ibn abi hazim an jarir kenan wanda ya rawaito daga qais ibn abi hazim din shine a isma'il wanda ya rawaito daga isma'il kuma shine hushain isma'il ibn abi khalid hushain ibn bashir shine ya rawaito amma a ruwayar abu shihab an isma'il ibn abi khalid an qais ibn abi hazim shine rabba kuma a ayanan akwai lafazin ayanan za ku ga ubangiji iri da muzu ai ba wuce ya san me ake nufi da iri da muzu ko me ma'anar iri da muzu a rara me sunanta a nahawun hausa a tana da suna a grammatical name na iri da muzu adverb ne ko ko ba adverb ba ne ne adverb da hausa bayanau abin ake nufi da bayanau akwai wannan a ko ya zanto adverb ne of mana satarauna rabbakum za ku ga ubangijinku to adverb of mana yana yana ba da amsar tambayar da ka iya zuwa a ce kamar a yaya to wannan zancen da za a faɗa wanda zai ba da amsar a yaya shi ne ake kiransa advert of shi ne bayanau kenan yana fayyace maka a yanayi haka yanayi na gani akwai me akwai uru-uru, akwai me iri da muzu akwai me eh eh akwai iri-iri sannan akwai me kuma eh ido da ido akwai ido biyu ko ido ido hudu ake cewa ido biyu ake cewa akwai karara mun samu shida aha ku kawo wacce take cikin karin magana ba ma keke da keke shi ma a gani ake amfani da keke da keke amma keke da keke kuwa a gani ake amfani da ita da gaba da gaba da keke da keke suna da wani wani wajahin daban a zahiri shi ma bayanau ne saura guda ɗaya ta da ta ko kusan ta da ta ba a akwai ta da ta akwai karin magana mamana ne ƙarashin ta da ta ganin annabin tsohuwa <laughs> sun ce na gan shi ta da ta <laughs> ne ba wani yake wannan dukan kalmomi ne Allah ya taimake mu da yake mu Hausawa ne an haife mu a Hausa ba koyarta muka yi ba shi yasa muna yin ta ne saliqatan wai sai mun yi tira ai san da kake faɗa baka sani haka wani lokacin sai ka faɗa ma a ce ka shiri ka kasa ko ba haka ba to wa'annan ana kawo su ne da gayya ba wai zuwa suke aka kawai ba don haka bahaushe in ya ce maka yau ni da naga kaza iri da muzu kai ka san ganin da yake yi maka magana a kai gani ne na hakika ko ba ka bane ba amma misali yanzu da zan ce wani yaro sai zai ce min a gashi na yi aikin da aka sa ce to na gani an zai yi ba wai zuwa ne na saka ido na na gani ba ko ba ka bane ba gamsuwa ne na yadda sai na ce na gani ko haka ne kamar yadda shi ma ji idan na ji zan ce ok ka ce min to da Allah abinda nake so da kai yi kayan ce na ji ba wai ina nufin ji na kunna ba a'a ji ne wanda ke iya ɗaukar wata ma'ana amma kuma zai iya nufin ji na kunnan in ina so in kore shakka a tabbatar da wani irin ji ne to sai in kawo bayanau wannan adverbial phrase of manner to amma eh, shi bayanau ba guda ɗaya ba ne ma'ana ba tambaya ɗaya ke amsawa ba akwai wanda bayanau ɗin da yake faɗar adadi na aikin ko kuma yanayin kwaliti na aikin shi ne muke sai masa al-maf'ulul mutlaq kamar misali a ce ai ya dake shi da kyau to lafazin da kyau ba bayanau bane ko ko ba ka bane ba da aka ce da kyau wannan kalmar da kyau din me take me me wata rawa take taka a cikin wannan jimlar tana faɗa maka kwalitin duka din ko ba ka bane ba amma aka ce ya dake shi sesa sesa sesa sesa hausa ce ko ba hausa ba ce yawwa bayanau ce ko ba bayanau ba ce azzab ne ko kuma maf'uli mutlaq ne me hikimar kawo ta a cikin jimlar da ma a faɗi kwaliti yanayin ƙarfin dukar ya dake shi sesa sesa ko ba haka bane ba yawwa kaga ana nufin kaɗan kaɗan shi ba wuce da an faɗa zai iya gane ba. to abin da isa aka ce manzo Allah sun mafa balarabe kuma ba a taɓa yin mai hankali da ya magana irinsa ba yace innakum satarawna rabbakum ayanan me muka ce fasara ayanan iri da buzu me fasara kiri da muzu eh shine eyeball to eyeball abin da bature yake cewa ido da ido za ku ga ubangiji ganin ido amma ya ce ido da ido <coughs> ba wai ana nufin ala tilas sai wanda za a gani din ya sa idansa a cikin idan mai ganin ba amma kai dai ka san cewa ba wani gani ne na wata ma'ana daban ba gani ne na ganin ido innakum satarawna rabbakum ayanan za ku ga Ubangijin ku ayanan ido da ido <coughs> sai ke cewa kamata rauna hazal kamara kamar yadda kuke ganin wannan wata don a kusanto musu da yanayin ganin ubangijin tunda ubangiji maɗaukacin sarki ya sanya a cikin halittunsa da ya halitta akwai abin da yana nan a inda yake kuma duk mai ganinsa zai daga kai ya gan shi a irin yanayin baiwar da Allah ya masa yadda zan ga wata idan ina birnin Kano a ƙaramar hukumar Gwale a irin shekaruna ila ya sha bamban da wanda zai ga wata a cikin garin Kano a ƙaramar hukumar Iru ko Bebeji wanda bai kai shekaru na ba ko ya fi na. misali idan akwai hadari wanda hadarin nan ya taso daga kudu da kano shin kiru a wani yanki take ne a kano kudu maso ina a ba dai kudu maso gaba <coughs> anya kuwa yammacin kano fa hanyar su gwarza ne fa ko ba haka bane ba eh eh to yamma maso kudu ne kiru ko kudu maso yamma to shikenan kir tana kudu maso yamma gwala kuma fa gwala tana cikin gari to sai zama hadari ya taso daga yankin kudu maso yamma kaga kila akwai yiwuwar zai ritsa da kirko yanayin yadda ɗan ƙiro a daidai wannan yanayin zai ga wata haka ɗan cikin gwala a daidai wannan lokacin zai ganshi lokacin da hadarin bai so gwala ba amma kuma gwargwadon yadda misali sai kuma aka kaddara shi wannan ɗan ƙiro ɗin shekarunsa sun kai sittin shi kuma wanda zai gani a gwalan nan tsakanin arba'in da wani abu shin ganinsu zai zama daidai kowa da irin yanayin yanayinsa na ganin abu ko ba ka to amma yanzu wanda yake ɓangaren yankin ƙiru yana da buƙatar sai ɗan ɓangaren gwala ya matsa sannan ya hango shi a duk inda kake za zaka ganshi a irin gwargwadon yadda aka yi ka ganshin ko wani zai iya cewa to da aka ce da kuka ce za a ga Allah to ta yaya kowa zai ganshi a lokaci ɗaya? sai maza Allah ya misali yake kamata raunar kamara. hadal kamar yadda kuka ga kowa da ya ɗaga kai baya zai kalli watan nan la ta ba muna ba kwa turereniya siru ya siyi wajen ganinsa ba da ka cewa da Allah ɗan matsa mun ban gan shi ba ko ka kare ni shine la ta ba muna wannan idan muka ɗau ta ba muna kenan idan kuma ka ɗauke shi la ta ba muna sai ya zamanto wato idan kun kalle wata daren goma sha hudu daidai ke da ku kalli rana a lokacin da ta take kata ita rana kana kai kanka za ka sauke saboda ƙarfin radiation ɗin nata wannan electromagnetic abin nan ɗin da yake jikin rana ai ƙarfinsa saboda fashewar eh, hydrogen da waye da sauransu yana sawa ya zama ƙarfin ya fi ƙarfin ido ya tsarin ya ƙura mata ido ko ba haka wani yayin da shi kuma tunda abin da suke cewa shi hasken wata reflection ne na hasken rana shi kuma za ka ɗaga kai ka gan shi kuma ba ka cutu ba ko to yadda in ka ɗaga kai za ka kalli hasken wata ba ka cutu ba to shi ma hasken ganin ubangiji la su ba muna ba wanda za a cutar za ka kalle shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an gane la su ba muna fi فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة to idan ka za ku ƙoƙari ku kiyaye wata kafin fudowar rana da kuma wata sallah wacce za ku dinga yin bayan bayan hudowar rana salatun qabla tulu'i shamsi nafila kenan wa salatin qabla ghurubi shamsi nafila kenan to fa'alu ku yi domin wannan sallar ta walha tana taimakawa mutum a ya cancanci ganin Allah ranar gobe alkiyama wani hadisin imam al-bukhari alaihi rahmatullah ya fitar da shi a nan kuma ya fitar da shi a kitabun mawaƙitu sala babu fadl salati al-asri da kuma kitabu salati babu fadl salati al-fajr da kuma kitabu tafsir suratu qaf babu qawlihi wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla al-ghurub da kuma kitabu tauhid wannan kenan babu qaulillahi ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira anan din ma zamu ga ya fitar da shi a gurare biyu sannan muslim da abu dawud da tirmidhi da ibn maja da ahmad duka sun rawace shi uh, aljama'a sun rawace shi illan nasa'i isnadin hadisin a wayannan hadisan guda biyu bukhari hadisi na farko ce haddasani amr haddasana amr ibn aun shine alwasiti abu usman albazzaz albasri uh, thiqatun min sabtun ya rasu shekara ta 225 قال حدثنا خالد أو خشيم وخالد ابن عبد الله الواثقي شيري خالد ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يزيد أبو الهيثم الواثقي مولى النعمان ابن نقر المزني الطحان شيني الكنيسة مولى بنو مازن يارس شكرة أريد سبعين ترى kuma shi ma fiƙatun ne sab au hushaim shi kuma hushaim ibn bashir ibn al-qasim ibn dinar as-sulami abu muawiyata al-wasiqi Allah ya ji kansa da rahama malamin malamin malamai na lokacinsa al-bukhari al-asl shi ma asalinsa dan bukhari ne amma ya zauna a garin wasiq an Ismail shine ibn Abi Khalid al-Bajali maulahum al-Ahmas Abu Abdullah al-Kufi sai Qais ibn Abi Hazim al-Bajali al-Ahmasi al-Kufi shima ya rasu shekara ta tamanin da 84 ثقة ne mukhadaram wasu kuma sun ce qais ibn abi hazim Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ji kansa da rahama wasu sun ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana ɗaya daga cikin masu falala a cikin tabi'ai yayi ruwaya daga wajen al-asharatul mubashirin bil janna gaba ɗaya shi qais ibn abi hazim shi kuma ya ji daga jarir shi kuma shi jarir ibn abdullahi ibn jarir al-bajali al-qasari al-yamani al-kufi sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya rasu hamsin da ɗaya ko hamsin da shida jarir yana ce wanda suka musulunta a ƙarshe-ƙarshe domin daga musuluntarsa zuwa rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai fi wata hudu ba amma kuma yana cikin wa'anda ƙarshen musuluntarsu kuma suka yi wa musulunci aiki ɓarai da gaske shi ne yake cewa jarir yake cewa tun da nake ba mu taɓa haɗa ido da manzon Allah sassawa ba sai ya mun murmushi in muka na kalle shi ya kalle sai ya yi mun murmushi ce kuma ban taɓa zuwa na ce ina son ganin sa ba ya ce min a'a ma hajjaba ni da sassawa mundu al jarir bin abdullahi al-bajali kenan Allah ya ƙara yadda a gare dan isnadin kuma yake cewa qala haddathana yusuf ibn musa abu yaqub al-kufi saduqun ne shi yasa ya kawo ruwayarsa a ƙasa ya rasu 253 ko da 52 qala haddathana asim ibn yusuf al-yarbu'i abu amr al-khayyab tela Al-Kufi, ya rasu 220 fika ne ƙala haddasa na abu shihab shi ne abdurabbihi ibn nafi alkinani alhanna abu shihab shi kuma yana sayar da turaren da ake sawa a jikin gawa al al'asar nazil madain saduƙun ne yahin darajarsa tana ƙasa-ƙasa da haka in ya rawaito hadisi akwai rauni a cikin hadisin nasa amma zai iya zama hasanun lighairihi shi yasa kaga ya karfafa waccan ruwayar ta sama wacce akwai shakka Khalid ne ko Hushaim sai ka wannan ruwayar dan ta tabbatar maka da cewa dai hanyar hadisin na da asali A Ismail bin Abi Khalid sabaqa قيس ابن أبي حازم سبق جرير ابن عبد الله البجلي سبق قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدته ابن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيتي ولا تضامون في رؤيتي وانا شيما نفس رواية سنادي حديث عبدة ابن عبد الله الصفار ابو سهل البصري القسملي الكوفي الاصل وان ديارت شكرة الريبيو دا حمسن دا بقوي سقاني الحسن ابن علي الجعفي الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاه أبو عبد الله المقري makarancin alkur'ani ne mai karanta da alkur'ani kuma sifatun ne abidun ya rasu shekara ta ɗari biyu da biyu za'ida tubin kudama a saƙafi abu salt alkufi siƙatun ya rasu shekara ta ɗari da sittin ko ɗari da sittin da ɗaya bayan ibn bishir al-ahmusi بيان ابن بشر الأحمسي هو الأحمسي الكوفي المعلم البجلي مولاهم آه، يا آه، ثقه آه <coughs> عز بن أبي حازم جرير بن عبد الله البجلي لكنسو ترجمة ستا دباتا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة أقر ورق أبو هريرة الله يتعالى الدعاء قال الشيء كتاب متاني سكبوس كتاب يا رسول الله وإذا مدى أبنجد مرانا القيامة ونغنى السؤال كينا نيمان بياني استفتاء kuma la ya jizu ta akhirul bayani a waktil haja ba zai yi a ce mutum yana da bukatar bayani kuma a ƙi masa bayani a lokacin nassin tambayar zai yi muga ubangiji muran alkiyama qala rasulullah sama la ta la ko la tubarruna fi fi fi fi hal tabarruna fil qamar lailatul badri in kun kalli wata ranar in ranar daren cikarsa kuna cutar da junan ku wajen gani sai wannan ya tunkuɗa wannan wannan ya tura wannan ko kuma kuna cutuwa a idan kun gan shi alula ya rasulullah suka ce a ya rasul qala fa hal tadaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun yanzu kuna cutuwa ko kuma tun kuɗa junan ku wajen ganin rana wanda babu girgije da ya sha makance muku ita qalu la ya rasulullah qala fa innakum tarawnahu kadhalika to haka kuma za ku ga ubangijinku yajma'u Allahu an-nasa yawm al-qiyamati fa yaqulu ubangiji zai tara mutane ran alkiyama sai ce man kana ya'budu shay'an Ba hu! wanda duk ya san akwai abin da yake bautawa ba Allah ba to ya ba abin da yake bautawa fayatba'u man kana ya'budu shamsa shamsa masu bautar rana sai su bi rana wa yatba'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara masu bautar wata sai su bi wata wa yatba'u man kana ya'budu at-tawaghita at-tawaghita masu bautawa dagutu sai sai su bi dagutu abinda aka ce ake nufi da dagutu shine duk abin da aka bautawa wanda yake koma bayan Allah na bishiya ne ko na mutane ne ko na duwatsu ne duk wani abin da sawa'un wannan abin ya yadda ko bai yadda ba shi ne ɗagutu to wanda suka bi ɗagutu sai su bi ɗagutu wata buƙa hadhihi ummatu fiha shafi'uha aw munafiquha shakka ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to shikenan sai ya zama ita kuma wannan al'umma sai ya zama ta yi saura duk ba su bin waɗansu abubuwan da ba Allah ba ba abin da kuma Allah subhanahu wata'ala ya umarni da abu ba su waɗannan sai su bi ina su ina su ita kuma wannan al'umma sai ta yi saura fiha uha? a cikinta akwai masu ceto a cikinta aw munafiquha shakka ibrahim akwai wanda akwai munafikai kuma su ma suna ciki dai don su munafukai ai sun nuna kamar Allah suke bautawa a duniya ko za a zo inda za a zo ranar ƙiddillanci akwai inda za a babbawa kowa haske sai a ce ku tafi suna cin tafiya sai hasken munafukai ya bici ai a duniya sun nuna kamar wai wai ka a gane su sun yi sun yaudara ko yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah zai zo ya musu irin abin da suka yi dan wai suna tunanin Allah ba zai gane ba Allah ya gane to Allah zai musu abin da su kuma ba su iya gane ba kawai sai su ga hasken su ya mutu kuma hanyar ba za ta yi ba sai da haske to yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu alladhina amanu unzuruna naqtabi min nuri. ko sai ku tsaya ku da Allah ku dan tsaya sun ci kila sai sai sai a ce irji'u wara'akum faltabisu nuran ku koma baya mana ku nemo hasken fadriba bainahum bisur sai a zo a sanya katanga tsakanin su lahu ba ita wannan katanga akwai kofa inu hutiyar rahma cikin kofar inda yan aljanna suke rahama ce wa zahiruhu bayan kofa ko min qibalihi ta can daga waje inda yan wuta suke al'azab ina duna a lokacin munafikai su fara kira alam na nakum ma'akum wani ba tare muke a duniya ba ba tare muke kasuwa ba ba tare muke karatu ba ba unguwanmu ɗaya ba ba gidanmu ɗaya ba alu ya ce bala a'a aqida fatarawa walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani wa hatta jaa wa gharrakum billahi Allah ya kiyashe mu to a lokacin shi Ibrahim bin Sa'ad ce shakka yace manzo Allah ya ce shafi uwa ne ko munafiquha fa ya'tihimullahu fa yaqulu to a lokacin sai Allah ya zo sai ya ce ana rabbuku ni ne ku fa yaqulu fa yaquluna sai sai hadha makanuna hatta yatina rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnahum yace mu anan zamu zauna ha ba za mu ban nan ba har sai ubangijin mu ya zo da mun ga ubangijin mu zamu gane shi shi bayatihim Allah fi suratihi allati ya'rifuna sai Allah ya zo musu a surar da suka santa inda an karanta musu a ƙur'ani an karanta musu a hadisan manzan Allah sallallahu da haka da sun ga Allah za su gane fa ƙulu sai ce ana rabbukum ni ne Ubangijin fa na sai ce anta rabbuna kai ne Ubangijin mu, dama an ce kowa ya abin da yake bautawa fa unahu sai su bi ubangiji wa yudrabu siratu baina zaharai jahannam to sai a zo a sanya siraɗi a tsakankanin bayan wutar jahannama gefen wutar jahannama mazala ce fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha to ni da al'umma ta mu ne kan gaba mu za mu fara tsallake siraɗi wala ya takallamu yawma izin illa rusulu a wannan ranar saboda rintsi ba wa'anda za su iya magana sai manzanni wa da'awar rusulu mai izin so su kansu manzannin ba wai hira za su ta yi da hargowa ba a lokacin addu'a ce za su dinga yi Addu'arsu a ranar shine Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim su kadai ne masu ke iya faɗa wani magana ya ubangiji ka kubutar da mu ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu wafi to a wannan lokacin a cikin wutar jahannama akwai kalalibu wato wa'yansu irin makamai masu sukar mutum kalalib wato idan mutum yana yin irin jam ɗin nan da ake cewa mario kowane ne ai sai kaga ɗan ɗan gwaigwai ɗin yana zuwa sai ɗan wani abu ya zo yana taɓa shi sai ya zuke shi ko wani abubuwan da suke abstracting su ne kalali wani abu kaman wuƙauƙa wani abu kaman ƙugiya-ƙugiya wanda zai dinga jan mutum to a kan wannan siraɗin akwai wannan kalalif ɗin misal shauki sa'adani kamar ƙayar tsidau A yan san ƙayar tsidau ko ƙayoyi kala-kala ne a ciki akwai ƙayar tsidau me sai tsidau ɗin ya take ne ita aya ce da raƙumi yake ci E tana yaɗo ko eh me ma'azi ɗan alalo ya ce ne ko ba 'yan gargajiya hausa ana ba ya yi wa wannan ministan gona na lokacin mulkin mallaka na faranshi ba ya yi masa waka ba mu da hausa muna ce mai budo ko amma ba sunansa da faransanci ne ko menene ko ba ku san waƙan ma'azu ɗan alalo ba yana cewa in ba bodo ba wake sa kuturu shuka a tsidau ko? da <laughs> tsidau kenan <coughs> sai to ya yi kama da ƙaya tsidau غير annahu. la yu'lamu qadara izzamiha ko la ya'lamu qadara izzamiha illa Allah ba wanda ya san girman wannan ƙayar in ba Allah takhifun nasa za ta zo ta dinga kwace mutane bi a'malihim saboda ayyukan da suka aikata Fa faminhum mubaqun akwai wanda tun anan za a halakar da shi gaba ɗaya ai halikun ke baƙiya bi amalihi amma ya yi saura saboda aikinsa wa min humul mukhardal to akwai wanda shi kuma mukhardalun za a kayar da shi awul mujaza da al-mukhardal ɗin shi ku awil mujaza aw nahahu akwai kuma wanda za a tsallake da shi ko kuma makamanta haka ma'ana shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa min menene sirat yumaddu fawqa wa fawqa jahannam fa musallamun najin wa akharu muhmalu ko wani zai kubuta fa musallamun najin wani kuma za a bar shi takhdishuhu ko takhsufuhu al-kalalib wani kuma kalalib din suna bincikarsa yana fizgewa ga kowa gwargwadon aikinsa akwai wanda zai gifta siraɗin kamar walkiya. akwai wanda zai gifta siraɗin kamar ingarman doki akwai wanda zai girta siraɗin kamar zartan namiji mai karfi wanda yake tafiya da hanzari akwai kuma wanda zai tafi a nutsa a hankali akwai kuma wanda yana yi yana gwaggwajewa akwai wanda kuma gaba ɗaya zai faɗa na ramin jihar nan Allah ya kiyashe mu sun ya tajalla sai ubangiji ya bayyana hatta iza faraga Allah min alqada'i bainal ibadi sai ubangiji ya gama hukunci tsakanin bayi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahalin an-nari kuma Allah ya gama hukunci an kai ‘yan wuta-wuta an gaggasa su an lallasa su ‘yan aljanna sun shiga aljanna sun sha ni'imar aljanna to a lokacin Allah da rahamarsa ya so ya fito da wayansu a wuta dama ko wanda ba kafirci ne kai shi wuta ba fasikanci ne kai shi wuta laifi ne kai shi wuta to an gama casa shi an wanke masa laifin za a fito da shi to ya ake fitowar amara mala'ikata an yukhriju minan nari man kana la yushriku billahi shay'a ta ce da mala'iku to ku shiga wuta duk wanda ta kadaranci ya kai shi wuta amma bai yi shirka ba ba shirka ce ta kai shi ba a fito da shi mimman arada Allah an yarhamahu mimman yashhadu Allah ilaha illallah kin wanda Allah ya soye musu rahama wanda suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa na fin nari bi athar as-sujud da su mala'ikun ID card za a ce su duba mai ID card din shine sujada wanda yake sujada mala'iku suna ganin sa za su ga hasken sujadar agoshin sa ta'kulun naru ibna adama illa asar sujud illa sujud wuta fa za ta cinye mutum in aka shigar da shi gaba ɗaya inda ba za ta taɓa ba kawai inda yake sujada hannayensa gwiwoyinsa ƙafafuwansa goshinsa wannan wuta ba za ta ci su ba harrama Allahu ala nari an ta'kula asar sujudi Allah ya haramta wa wuta ta ci duk wani gurbi na sujada fa ya juna minan nari tuhishu sai a fito da su daga wuta. Ƙadimtu ishu an kone su ƙurbus, sun kone sun ƙuna fa yi sabbu alaihim ma'ul hayati to sai a kwarara musu wani ruwa da ake kiransa ruwan rayuwa fayambutu na tahta tahtahu ana yi musu wannan ruwan to kaba a hadisin Anas ma'ul haya ruwan mamako to sai kaga sun fara tsurowa duk naman su da ya kone a wuta sai ya fito amma sai zama jikin nasu ba kwari tunda sun zama substandard ba standard ne halittar ba substandard ne. irin kamar misali inji ne aka je aka yi masa Ah, menene ake cewa ma idan inda ya fara hayakin nan ba grand overhaul ba ba aka masa ringi ringi ake cewa ko in aka yanka masa kaga dai injin ne amma dai duk da haka ya kai original inji na asali sai aka bada misali kamata butul hibbatu fi hamilis saini kamar yadda kwaya ta hatsi take fitowa fi hamilis saili a irin gefen inda ƙorama take ruwa yana zuwa yana taɓa shukar yana tafiya kaga haka haka dai za ta fito amma ba ta da ƙwari an gane ko ko kuma fi hamilis saili wato abinda idan ruwa ya cika ai yana tahowa da tarkace iri daban-daban ko ba ka bane kuma in ya zo bakin gaba sai ya bar tarkacen sai ya koma to a daidai wannan wajen kaga zai taho da tabo zai taho da mushe zai taho da abubuwa to shuka an ta tashi fitowa a wannan wajen shine ko dai ta fito ba ƙwari wasu kuma malaman lura suka ce a'a kamar yadda ibn al-asir ya faɗa a cikin annihaya fi hadith a'a ai lokacin nan ne ma <coughs> za ta fito nan take da wurwuri to su ma ko da ke na aya ce an yanayin halittar tasu ba kwari ba su da kwari saboda ba su yi kamar shiga su aljanna shiga su aljanna ba su ga irin hai'ar da muminan farko suka shiga ba ko kuma a nan take su kenan sai jikinsu ya tsoro sai su yi nama summa yafruhu Allahu min alqaba'i bainal ibad sannan Allah ya kammala hukunci tsakanin bayi wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'ala an-nari wa huwa akhiru ahalin nari da al-janna ana ta belin ɗan wuta ana ta belin ɗan wuta suna ta dawa aljanna mutum na ƙarshe wanda shi za a yi beli a fito da shi daga wuta to shine zai taho ya taho ya muqbilun bi wajhihi ala na ya fuskanto inda wuta take da fuskarsa shine ƙarshen wanda zai shiga aljanna cikin yan wuta fa ƙula sai ce ay rabbi isrif wajhi anin nas ya ubangiji ban daina ganin wuta ba fa a karkatar da ni daina ganin ta fa innahu qad qabashani rihuha domin qad qabashani rihuha wato karnin wuta ko warin wuta bashani ai sammani wa azani ya cutar da ni na cutu ya halakar da ni qad qabashani rihuha wato ya cutar da ni wa ahraqani zaka'uha sannan wato zafin kaifin da zafin ta yake da shi a halak ahraqani ya kona ni fa yad'u Allah ma sha'a an yad'uhu sai dinga roƙon Allah gwargwadon abin da Allah ya so ya roƙi Allah subhanahu wata'ala thumma yaqulu Allah sai ubangiji ya ce hal asaita an hal asaita in uqita zalika an tas'alani ghayrahu to yanzu idan kana jin cewa da kace a karkatar da fuskarka daga wuta ta ƙona ka warinta ya cutar da kai kana jin idan aka yi maka hakan ba sai ba za ka sake tambaya komai ba fa ya kulu sai ce la wa izzatika la as'aluka ghayrahu la na rantse da waye ka in dai kai min wannan ba abin da zan ƙara tambaya wa yuti rabbahu min uhudin wa mawasiqa ma sha'a sai fa idinga kawo alƙawarin rika na cewa shi ba zai ƙara roƙon komai gwargwado ya ce wa Allah alƙawari fa yusrifu Allah wajahu anin nari sai Allah ya karkatar da fuskarsa daga wuta fa idza aqbala ala aljannati wa ra'aha to sai ta gawar tafiya sai ya daina ganin wuta sai ya taho inda aljanna take ya hango aljanna sakata masha Allah an yaskuta sai dan yi kawaici dai gwargwado kawaicin nan sai ya gagara sun mai bulu sai ya ce rabbi ya ubangiji qaddimni ila babil janna a ɗan kai ni kusa da ƙofar aljanna iya bakin ƙofar ma ya ishe ni wa ya lahu Allah sai Allah ce alasta qad utita uhudaka wa a'taita uhudaka wa ala Allah tas'alani ghayra alladhi utita abadan ba ka kawo alƙawarin rika ba akan cewa ba za ka ƙara roƙon kowa ba har abada wai laka adama ma aghdaraka kai kanka ya kai dan adam waye kai ka yaudara فيقول أي ربي ويدعو الله حتى ya يا أبنجدي حكني أما دي أدوبة sai ubangiji ya ce to har asaita in ta zalika an tas'ala ghayrahu to za mu kai ka kusa da aljanna amma kana jin cewa ba za ka ƙara roƙon wani abu ba <coughs> fa yaqulu la wa izzatika la as'alu ghayrahu ويعطى ما شاء الله من عهود ويعطي ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة في أبنجي أكش قفر الجنة فإذا قام إلى باب الجنة فحقت له الجنة تو دي دي قفر الجنة فحقت أي انفتحت له الجنة واتسعت تيكو الجنة بودي قفوف انت sai ya hango ta to amma fa a daidai wannan lokacin sai ya ce sai kuma ya ƙara dawowa tara ma haminal habarat wasu ruri, sai ya ga abin da yake cikin aljanna na ni'ima shine alhabara shine daɗin rayuwa yalwar rayuwa wasu wasururi da farin ciki ya ga yadda ake shewa da jin daɗi a aljanna fa yaskutu masha Allah an yaskuta sai ɗan yi kawaici kaɗan ثم يقول سيتي اي ربي ادخلني الجنه يا وبنجدي نا اشجد دنيني الجنه نن كوي فرأى ما في آه، آه، آه، فيقول <coughs> يقول الله وبنجدي <coughs> يتي الا قد اعطيت عهودك ومواثيقك الا تسال غير ما اعطيت فيقول ويلك يا ابن ادم ما اغدرك فيقال فيقال اي ربي لا اكون اشقى خلقك fala zal yad'u sai ya ubangiji ai yanzu na zama mafi takewa bayan ka inda aljanna ina ganin ta kuma ban samu shiga ba fala zal yad'u sai ta roƙo ba zai gushe ba hatta yadhaka Allah minhu har sai Allah ya masa dariya fa idza dhahika minhu idan Allah ya masa dariya ƙala lahu sai ce udkhulil janna to shiga aljanna fa idza dakhalaha qala Allah la sai ubangiji subhanahu wataala ya ce masa tamanna yanzu tunda ka shigo aljanna faɗi burinka da abin da kake so me kake so Fasa ala rabbahu wata manna. sai ya roki ubangiji yayi buri hatta inna Allah la yudhakkirahu rahu. Hasi Allah ya tuna masa ma ya qulu kaza wa kaza hatta qata fi al-amani Allah ya ce to baka roki kaza ba baka roki kaza ba Hasi ya ji gaba ɗaya ba wani buri da ya rage masa qala Allah sai ubangiji ke zalika laka to duk abin da ka roƙa din nan an baka wa mithluhu ma'ahu kuma duk abin da ka roƙa din an ninka maka shi wannan hadisi dogon hadisi abin da yake bayani yana bayani akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai ba da dama a gan shi ranar alkiyama imam bukhari Allah ya ji da rahama ya kawo wannan hadisin a wurare daban-daban ya kawo shi a cikin kitabul iman babu tafadul ahli iman fil a'mal ya kawo shi a cikin kitabul azan babu fadl sujud ya kawo shi a cikin kitabul tafsir babu tafsir suratul nisa qawluhu ta'ala inna allaha la yuzlimu mithqala dharra ya kawo shi a cikin kitabun riƙa babu Sifatul jannati wan nar ya kawo shi a cikin babu sirati jisru jahannam jisru jahannam a cikin kitabun riqaq din sannan sai a cikin kitabun tauhid a daidai wannan waje rawahu muslim aidan muslim ya rawaito shi a wurare biyar sai abu dawud da tirmidhi da kuma nasa'i da ibn majah da imam ahmad da imam ahmad da imam darimi da haka wannan hadisi rawahul jama'a hadisi ne mutawatir <coughs> ko kuma ce hadisi ne ajma al-jama'atu ala ikhrajihi wa takhrijihi isnadin hadisin kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo shi Allah ya ji kansa da rahama qala rahimahullahu ta'ala Imam al-Bukhari ya faɗa yake cewa <coughs> yake cewa haddathana Abdul Aziz ابن عبد الله شين ابن يحيى ابن ويس العامري أبو القاسم المدني الفقيه ثقة منه من من شيوخ البخاري قال آه، عن ابن شهاد آه، قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم ibn sa'adin ce to eh, bukari yaushe yake da ruwa ya zuwa ga ibn shihab da mutum ɗaya kawai kanin bukari da ibn shihab mafi karanci mutum biyu bil ibrahim ibn sa'ad az-zuhri abu ishaq al-madani da zilu baghdad alaihi rahmatullah thiqatun ne hujja duk da cewa wasu sun yi magana a kansa sun soke shi amma babu dalili ya rasu 182 az-zuhri shine ibn shahab al-qurashi abubakar al-madani al-hijazi min shayin tarjama sa'ata ibn yazid al laifi abu yazid al-madani ya rasu 105 abu huraira abdurrahman bin sakhar ad-dawsi sahib rasulullah sallallahu alaihi هذا اسمه على الراجح قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى lokaci shi kenan to shi ma wannan hadisin idan muka ɗauke shi yana da tsayi wannan ya fi kowane hadisan sun fi kowane hadisai tsayi dan haka alhamdulillah sai mu dakata a nan mu ɗaga aya a sai zanto mun tsaya a hadisi na dubu bakwai da ɗari hudu da talatin da takwas insha Allah ta'ala a cikin wannan babi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh